To jama'a barkamu da wannan lokaci in Allah ya kai mu a cikin wannan mako ake shirin fara babban taron 'yan kasuwan kasashen mu na Afirka da manyan kusoshin gwamnatin Amurka ciki hada shugaba Biden wanda shine zai tarbi ko kuma zai bikin bude wannan taro din. To kamar yadda aka sani wannan taro yana da alaka da harkar kasuwanci musamman da yake cibiyar bunƙasa harkokin kasuwanci ta amurka wato corporate council tare da haɗin gwiwa da gwamnatin amurka su ne suka kira wannan taro din to manyan baki da shugabannin kasashe da saura sun fara dira a cikin washington dc ciki har da shugaban najeriya muhammadu buhari da shugaban jamhuriyar niger muhammadu bazon da dai sauransu to kowannensu yana tafi da manyan kusoshin 'yan kasuwan wannan kasashe nasu ɗaya daga cikin masu dafa shugaba muhammadu buhari baya a wannan zuwa nan washington shine alhaji muhammad indimi wanda shine shugaban kamfanin albarkatun makamashi na oriental a najeriya kuma fitattun ɗan kasuwa kuma ɗaya daga cikin manyan attajiranmu na ƙasashenmu na afirka wanda kuma yanzu nan ina tare da shi to ki barka da zuwa barka ga dai ya muke lafiya kalau masha Allah me ya fahimta ka game da muhimmancin irin wannan taro eh wannan taro ne muhimmi wanda su G7 suka kirkiro shi ɗaya ya fara sai kuma waɗansu kuma su kuma sai suka fara yanzu in ka gani a saudi arabia jiya shugaban china ya zo musu an tara shugabannin larabawa na duniya gabaki daya su ma sun yi nasu jiya to shi kuma shugaban Amerika shi ma ya kirawo shugabannin afirka gaba daya yanzu haka an fara sauka jibi insha allah za a fara saboda haka kowa yanzu yana son ya je afirka china sun yi da afirka a addis ababa kuma watanni uku da suka wuce a japan sun yi nasu a tunis shi ma na hallara saboda haka abin yana kyau saboda haka kowa yana neman 'yan kasuwa da za su yi aiki tare gwamnatoci abin da suke nema daban abin da ku kasuwa manya kuke nema daban kamar wacce riba kake jin kuyan 'yan kasuwa za ku iya samu da kuma ita gwamnati wani irin tsara ba za ta yi koma da shi gida a'a mu inda ƙasashen nan gabaki ɗaya muna a haɗa kai haɗa kai shi ma wannan babban riba ne amma yanzu kaga yanzu in ka je rasha rasha suna cikin yaƙi mu ma in ka je da muna cikin yaƙi da su boko haram da sauransu ko da yake har yanzu ba a gama ba amma abin yana lafawa to in dai allah ya sa aka haɗa kai da manyan ƙasashen duniya wannan abubuwan ba za su sake faruwa ba ni a gani na kenan alhaji kai ka san duka biyun ka san najeriya ka san america ka san sauran kasashen afirka kana ganin 'yan najeriya ko bisa ga abin da ka sani game da kasuwanci a amurka suna cin moriyar cuɗanyen 'yan najeriya misali da amurka to ai in ka duba ka gani su amerikawa sun fi ƙarfi uh, aiki wajen mai a najeriya mm-hmm. babu 'yan kwangilarsu kuma ka ga yanzu in ka je najeriya china suna da 'yan kwangila suna aikin mai komai da komai suna yi saboda haka amerika su sun shiga aikin haƙan mai tun independent suke yi to wannan shi ma yanzu watakila sun ga komai ɗin ya musu kaɗan ne suna son kuma a shiga waɗansu harkoki na daban china ta yi nisa ta yi ƙarfi a wajen girka kanta a cikin kasashen afirka kana ganin ta nisan da ba wata kasa wata da za ta iya kama ta wajen harkokin kasuwanci yanzu a afirka ai ba za a kama china ba saboda china su ba su da girman kai har burodi sayarwa suke hmm. yanzu in ka je kantin kwari har kantuna suke da shi to kaga mutumin wannan kasan ba zai irin wannan abubuwan ba To um, bari mu yi magana um, tattalin arziki sha'anin tattalin arziki da ke faruwa yanzu um, a ƙasashe a ko'ina ana magana cewa tattalin arziki yana faduwa. Me yake janyo wannan faduwa din da ko musamman dogaro kan harkar mai ce ko kuma rashin mai da hankali kan wasu harkokin kasuwanci daban. Eto, eh ai ba Najeriya kaɗai ke da matsalar harkokin Uh, economy ba um, yau in ka ce wa ake bi bashi a duniya number one america ce ita ce kan gaba wajen cin bashi saboda haka ba wata ƙasa da ba abin ta bashi muna mu bai mata ka kara ya karya ba mutane ne ba su sani ba inda sun sani da ba za a damu ba duk duniya gaba daya ana cikin bashi a najin abin tarihi ya faru a najeriya an samu mai arewacin najeriya mai muhimmancin samun wannan mai kuma ya za a ci moriye shi a sosai za a ci moriye shi ai yanzu aka fara kuma duk inda arewa ake da mai kowa ya sani yanzu za a fara insha Allah. ba gombe da bauchi kaɗai ba a ina in ka je nasarawa akwai mai in ka je borno lecture akwai mai idan ka je su bidda akwai mai saboda haka abin da yana da bukatar kuɗi amma yanzu man da aka samu a gombe kaga za a yi fertilizer za a yi lantarki za a yi refinery wannan duka ba wai wanda za a kai waje ba ne wanda za a amfani da shi a cikin gida to in aka samu irin na bauchi guda uku ko hudu mun warke ba za a sake siyo wani abu daga waje ba yanzu ana cece ku ce akan manna abu ce yake ko a gombe ke a ina yake eto eh tsakanin su bi ne hmm. amma kamar da kace ba nan kadai bane yake da mai eh. kana da masaniya cewa za a ci gaba da haƙo wanda ba a riga aka haƙo din ba eh, sosai ma sosai ma za a ci gaba insha Allah yanzu wannan ta yaya shafi ku da kuke harkokin mai dama a Najeriya din za ku dawo ku girka wani abu a nan cikin arewacin ne tun da ayyukan ku sun fi karfi a kudu eto eh san mu mun ya girma ya zo mana saboda haka amma dai alhamdulillah yara na suna aiki wannan ya rage nasu saboda haka na koyar da su na karantar da su yanzu su suke komai da komai amma 'yan kasuwa za su zo su nemi rijiyoyi kamar da ake nema a kudu abin da nake rufi e eh, kwarai da gaske za a zo ai matsalar mu rashin kwanciyar hankali maganan security mm. maganan tsaro shine matsalar mu in dai maganan tsoron nan an gama da shi to za ka ga ana ta zuwa insha Allah an canja fasalin naira kana ganin wannan zai taimaka ta wata hanya wajen inganta tattalin arzikin Najeriya Eto eh to ka san abin da ban san kansa ba kenan nima <laughs> saboda haka ina jin ana neman a rage fitar da kuɗi daga banki dan yanzu banki central bank su ma an ce ba su da kuɗi kuɗi suna ƙauye su ana son a dawo da su wannan abin ya fito da al'ada ajiya eh, kasan mutanen sun saba da ajiya gida mutum ya daga tabarmar shi ya sa kuɗin shi ko ya sa cikin rumbu ko randa ko wani abu kenan da aka ce a mai da kuɗi da aka canja kuɗi da mutane ta cewa za su yi asarar kuɗaɗe a ƙasashe irin nan mutum bai bukata ya sa kuɗi da ya cin ajihun shi yana amfani da kire da ka da sauransu kana hangen kasashen mu na afirka nan ba daɗewa ba za su kai lokacin da ba za a buƙaci amfani da takardar kuɗi munanan to a in ka duba ka gani yanzu da ake son a mai da kuɗi banki abu ne mai kyau kensa shine ba za a tsammaci cewar ka aje kuɗi a gida ba har wani ya zo ya ce zai maka zata mm. saboda haka wannan kaɗai ma ni na ji daɗinsa saboda haka ana ganin kowa in kana da kuɗi ka binne su a gida yanzu wanda ake cewa sun binne kuɗi a gida ka ga zuwa gaba ba za a ce za a je ko a ce za a je a takin ɗinsu a karbi kuɗi ba to wannan shi ne babban abin da nake gani zai wa mutane amfani